This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. Masu auren ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar wato sadarwa ta intanet a koda shi kuke so wato akan voahausa.com. masu sauran masu salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau 21 ga watan afrilun shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya to mahmud wata kotun misira ta yanke hukuncin daurin shekaru da yawa akan tsohon shugaban kasar muhammad morsi a koriya ta kudu kuma prime minister wannan kasa ya canza yi murabus bayan da aka kama shi yana cin hanci sannan mutane da dama kuma sun rasa rayukansu a wata sabuwar fashewar bam a somalia rahotanni daga najeriya na cewa shugaban kasar goodluck jonathan ya cire speto general din 'yan sanda wato suleiman abba idan muka leƙa fagen siyasar ƙasar kuma ko yaya masana ke kallon tayin da gwamnati mai ci ta yi na miƙa mulki ranar sha wato 28 ga watan mayu a maimakon 29 kundin tsarin mulkin najeriya na alif da 1999 wanda aka yi gyara a sashi na 135 ya faɗi adadin shekaru da shugaban ƙasa zai a kan mulki To shin ina mafita ga ikirarin da wasu ke yi na cewa tsarin zaɓe na bai ɗaya da wasu ke kira sa ka iya haifar da matsala ga demokradiyyar Najeriya? Su wa'anda suke da ilimin ya kasance sun yi jagoranci a kan tafiyan saboda wa'anda ba su shiga sahu ba a daidaita sahunsu. To bayan haka muna tafa da shirin noma tushen arziki amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. To jama'a mu da wani wata kotu ta kasar Masar a yau talata ta yanke hukunci na daurin shekaru har ashirin akan gidan wato a gidan wakafi kan tsohon shugaban wannan kasar Muhammad Morsi saboda rawar da ta ce ya taka a kisan gilla da aka yi wasu masu zanga-zanga a shekarar 2012 ya dai tsallake marijiya a gujewa yanke yanke masa hukuncin kisa bayan da kotun ta ce laifinsa shi da wasu mutane goma sha biyu 'yan kungiyar muslim brotherhood ko kuma ihwanul musulmin shine sun takura wa masu zanga-zanga kuma sun tada zaune tsaye amma ba laifin sun yi kisan gilla ba abin da ya saba yanke musu hukuncin kisan kenan ba wannan tazomar da aka yi a ƙarƙashin tsohon shugaban ta samu asali ne lokacin da magoya bayan su suka je suka auka masu zanga-zanga da suka taru a bakin harabar fada shugaban ƙasa a wannan lokaci suna ƙalubalanta wata dokar da shi muhammad morsi din ya fito da ita da ke cewa wai ba wata kotun da ta isa ta kalubalanci duk wani ƙudurinsa da ya zartas. shirye muhammad morsi wanda shine shugaban kasar masar na farko da aka taba zaba ta hanyar demokuraɗiyya ya ɗare kan wannan karagar ne bayan cirin da al'ummar masar suka yi har suka tumɓuke daɗaɗɗen shugabansu na lokacin hosni mubarak sai dai kuma take-taken shi morsi ɗin su ma sun janyo ɓullar kwamandan sojan ƙasar na wannan lokaci ɗin abdul fatah el sisi wanda ya zo ya tumɓuke shi morsi ɗin kuma a yau shi ne ma shugaban masar ɗin to firayim ministan koriya ta kudu Li ku ya yi ta yin murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci. Daman an jima ana zargin prime minister da cewa ya karɓi rashawa daga hannun wani hamshakin ɗan kasuwa wanda a farkon watan nan ya kashe kansa da kansa. To amma kafin ya halaka kansa ɗin ɗan kasuwar mai suna Sun Wang Jong ya gaya wa kafafen watsa labarai cewa ya ba da cin hanci ga manyan kusoshin gwamnati da dama cikinsu har da prime minister Mr. Lee. an dai sami gawar sun rataye ne a wata itaciya da ke birnin sol kuma a cikin aljihunsa aka samu wata takarda da ke dauke da jerin sunayen wasu kusoshin gwamnati takwas da ya ce ya baiwa cin hanci to muna baku labaran duniya daga washington akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu a cikin fashewa wani bam da ya tashi yau talata a bakin gidan wani sayar da wato gidan sayar da abinci da ke mogadishu can babban birnin kasar ta somaliya wani wakilin gidan rediyo na namura amurka ya ce daga cikin wanda suka mutum akwai har da mata guda biyu hakun wani likita da ake kira dr abdulkadir abdulrahman shi ma ya gaya wa sashen somaliyanci na nan voa cewa akwai kuma mutane shida wanda suka samu munanan raunuka har ma ya kara da bayyana fargaba na cewa mai yiwuwa ne yawan matattun nan zai karu har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin nan to amma galibi kungiyar ashabab wacce ta sha kai irin wannan harin harin ita ake kallon cewa ko yanzu ba ita ce iran na kira da a tsakaita zaman faɗan da ake yi a ƙasar yamal inda 'yan tawayen huti suka kwace sassa da dama na kasar inda kuma yanzu saudi arabia wacce ke goyon bayan shugaba abdurrabbu mansur hadi ke jagorancin kai hare-haren jiragen sama a yau talata ne shugaban hassan ruhani na iran yake cewa a da faɗan da shirya tattaunawa a tsakanin waɗanda abin ya shafa a ƙasar yamal ɗin da kuma kafa gwamnatin haɗin kai ta ƙasar ne kawai za su iya warware waɗannan matsaloli da ke fuskantar ƙasar sai dai a yau ma waɗannan hare-haren jiragen sama da aka share makonni hudu ana kaiwa ana ci gaba da kai su kan sana babban birnin ƙasar wanda tun cikin watan satumba ya faɗa hannun 'yan tawayen na huthi. to a ƙarshe hukumomin ƙasar italiya sun ba da umarni a kama wasu mutane biyu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu daga mummunan hatsarin jirgin jigilar ruwan nan da ya auku a ranar lahadin da ta gabata a bisa hujjar cewa ana tuma waɗannan mutane biyun da laifin su moga ko fasa ƙaurin mutane tun jiya hukumomin suka fayyace cewa wanda aka ba da umarni a kama ɗin sun haɗa da shi kyaftin ɗin jirgin wani ɗan ƙasar tunisia da kuma wani mataimakinsa shi kuma ɗan ƙasar sham wato syria hukumomi suka ce mutanen biyu dai su ne suke tukin jirgin lokacin da ya je kife dauke da mutane fiye da 900 a bakin gabar tekun libya kuma su biyun suna cikin mutane 27 da aka samu da ransu har hukumomi suka yi wa tambayoyi game da wannan hatsarin da ake cewa shine mafi muni da ya taba aukuwa a cikin tekun ta mediterranean To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. rahotanni daga najeriya na cewa ɗazin nan shugaban ƙasar goodluck jonathan ya sallame speto janar ɗin kasar wato suleiman abba aliyu mustapha sokoto ya nemi ƙarin bayani daga wakilin umar faruk da ke abuja to yanzu yanzu ne dai dr ruben abati wato kakakin shugaban ƙasar najeriya mai barin gado goodluck ebele jonathan ya da. wata 'yar takaitaccen sanarwar da ke nuna cewar shugaban ƙasa dai ya cire safeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba daga mukaminsa nan take kuma aka nada mr solomon arafi a matsayin mai riko a wani lokaci shi ma nan take ba da wani bata lokaci ba wannan dai ga dukkan alamu bayani ne wanda ya zo da mamaki kwarai ko da yake a karshen makon nan an ɗayin hasashen cewa irin hakan za ta faru da Suleiman Abba amma ga bincike na shi kan Suleiman abba bai san an cire shi ba sai da ya gani a talabijin ko kuma a waɗansu kafofi na watsa labarai na Najeriya a yanzu saboda jim kaɗan da aka ba da sanarwar na ɗan yi bincike a ofishinsa inda jami'ansa na kusa-kusa suke ganin cewa bai ma san da maganar su ma sani ba amma daga bisani na ƙara tabbatar da sun samu bayanin daga baya shi ma ba lallai ne wai an aiko mashi da wasiƙa cirewa ba kamar dai a kafafun watsa labarai ya gani kai tsaye. Eh, Umar an faɗi dalilin cire shi? To sanar wannan ba ta faɗi dalilin da yasa aka cire shi ba musamman ganin cewa wannan gwamnati dai ita ce ta naɗa shi kusan ƙasa da shekara ɗaya. Kuma eh, gwamnatin da ya rage mata sauran wata ɗaya ita ma ta sauka ta yi wannan girgiza mai muhimmanci ga tsare-tsaren mulki na ƙasa abin ya zo da mamaki watakila akwai wata kullen lade tsakanin shi da shugaban kasar abun da ya sa aka ɗauki irin wannan mataki a kan shi wanda kamar shi ne irinsa na farko da aka samu cewa gwamnati na karewa kuma ta cire wani muhimmin mukami wanda bai yi ko shekara ɗaya ba akan kujerarsa aka cire shi. Eh, Umar eh, akwai wasu rahotanni kwanan baya da suka nuna cewa gwamnatin Jonathan bata ji daɗin ganin shi eh, sufetin 'yan sanda na Najeriya a wurin ba da takardar shaidar cin zaɓe ta janar Muhammadu Buhari ba. Kana ji wannan watakila ko yana da alaƙa da wannan al'amari? To gaskiya na yi wannan tambaya ga waɗansu jami'ansa amma ba su ba da takamaiman bayani dangane da haka ba. Amma yanzu bayanin da ke zagawa a cikin ƙasa shi ne akwai wata mu'amala da fadar gwamnati ta lura tana gudana tsakanin sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa jiya Muhammadu Buhari da shi Suleiman Abba wanda ya sanya gwamnati watakila take kulle da shi cewar tuni har ya fara canza sheƙa ta nuna girmamawa ko ladabi ko ɗa'a. ga irin shugabancin da ake ciki a yanzu kamar dai ana zargin ya fara kamun kafa na ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa ganin irin abubuwa da haƙin da 'yan jam'iyyar apc suke da shi dangane da waɗansu abubuwa da ya masu wanda ake ganin cewa ya saba ƙa'idojin aikinsa na safeto jiran da 'yan sanda. to mun gode malam umar sai mun samu ƙarin bayani game da wannan nan gaba. to madalla To yanzu dai muna Najeriya ne inda 'yan kwanakin da suka gabata ne gwamnati mai ci ta yi wa gwamnati mai jiran gado ta yin miƙa mulki a ranar 28 ga watan Mayu mai zuwa a maimakon ranar 29 ga watan na Mayu kamar yadda aka saba. To ko me tsarin mulkin ƙasa ya ce game da batun miƙa mulki? Barista Shu'aibu Abdullahi Ɗanwanka na cibiyar ilimi da bincike mai zurfi a majalisar ƙasa ta tarayya ya yi mana ƙarin haske. Uh, kundin tsarin mulkin Najeriya na alif da ɗari da tara wanda aka yi gyara a sashi na ɗari da talatin da biyar ya faɗi adadin shekaru da shugaban ƙasa zai yi akan mulki e, ranar da ake wannan bikin rantsuwar sabon shugaban ƙasa ita ce 29 ga watan mayu na shekara huɗu. da shugaban kasa ya akan mulki da haka tun da 29 ne ranar da ake wannan biki ake kuma wannan rantsuwa kuma ita ce ranar da sabon shugaban kasa yake hawa gado tsohon shugaban kasa kuma ya bar mulki to ya fi kyau a kundin kamar yadda kundin tsarin mulkin ya nuna a yi a wannan ranar dan sai in ya rantsar da shi ne wancan da yake kan gado kuma ya sauka da kan mulki wato kafin wannan rana ko ba za a yi rantsuwar ba eh wato kamar na fahimce ka idan aka yi yadda su bangaren pdp ke so a yi wato sun kauce kundin tsarin mulkin kasa kenan eh kwarai da aniya domin daga kamar da na faɗa daga farko daga 1999 ranar 29 ne ake wannan eh, bikin rantsuwar sabon shugaban kasa saboda haka an yi ranar takwas. to har yanzu shi shugaban kasa da yake kai jonathan kenan har yanzu shi ne shugaban kasa ranar 28 ga watan ne sai ranar 29 ga wata in kuma an rantsar da wancan sabon shugaban kasa a lokacin shi kuma ya bar gado wannan kuma ya hau wasu za su kalli lamarin ta fuskar cewa a tun da dama ita jam'iyyar ta abc na ta kokarin ta karɓi mulki hakan kamar wani ƙarin kwana ɗaya ne kan wa'adinta na shekaru hudu da za ta yi duk da cewar jam'iyyar apc tana allah allah ta karɓi mulki kuma allah ya sa aka dace an yi zaɓe lafiya an gama lafiya kuma jam'iyyar ta yi nasara to wannan kwana ɗayan wani abu ne wanda zai iya jawo matsala ga ƙasa domin kundin tsarin mulki bai ba da tanadin cewar a dawo da shi ƙasa da yadda aka sani ba kuma a wannan ranar da ake so a bayar ɗin har yanzu Eh, dr goodluck ebele jonathan shine shugaban kasa a ranar 28 barista baka ganin su bangaren pdp duk suna sana da wannan tanadi da kundin tsarin mulkin kasar yayi amma duk da ka suka ce za su ba da mulkin kafin 29 ga watan na mayu eh ba mamaki suna da sanin wannan abun wanda zai wahala ma a ce ba masaniya din amma sanin abu kuma daban kuma aiki da shi daban sai dai abin da kawai mu sani ba yanzu shine me ya jawo hakan ko me yasa ake buƙatar a gaggauta ba da mulkin kafin cikon kwana ɗayan kamar yadda aka fara shekaru goma sha shida suka wuce shine abin da bamu sani ba amma dai ko da mun san dalilin ko bamu san dalilin ba abin da ya fi kyau kuma ya fi dacewa a yi shine abu doka kuma tun da bayan aka fara ba tun daga alif ɗari tara ake wannan wanda dalilin da ya sa yanzu a gaggauta a bar abin da aka saba yi din da shi ya fi muwafuka da kundin tsarin mulkin ai wani abu daban wanda kundin tsarin mulkin da ya tanadi a kan ba. Ba alheri Kuma da sai mu ce a gaida barista aibu Abdullahi dan wanka. To yayin da sabuwar gwamnati a matakin tarayya da kuma jihohi ke haramar karɓar ragaman mulki har yanzu masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da illar zaben sak inda tuni wasu suka fara nadama musamman ma a zaben kujerun majalisun dokoki. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. bisa ga dukkan alamun zaben wannan shekara ta 2015 zaɓe ne fa da ya kawo sauyi a fagen siyasar najeriya domin ko ba ga kayan da jam'iyyar hamayya ta yi wa jam'iyyar da ke mulki wato pdp wani batu kuma da ba za a mance ba shi ne ma batun guguwar sauyin buhari guguwar sauyin ne dai ta kawo batun zaben sa wato daga sama har ƙasa jam'iyya guda lamarin da manazarta hakan siyasa ke ganin akwai abun dubawa ga mutane irin su malam muhammad ismail da david molomo da kuma malam umar bakano na maganin guguwar sauyin na da nata matsalar to ba shakka kam gaskiya wannan guguwar ta taso ta kawo mutane kala-kala ta kawo masu ilimi da marasa ilimi sai dai mu ce Allah kiyaye me kake nufi da Allah kiyaye eh to mutanen da aka dauko wasu akasarin su ma ba san daman su da hagun su ba amma kuma suka ci zabe eh to wannan shine ai ake shine effect din wannan guguwar ta taso da yake an ce canji kana ga wani irin zubi za a tafi da za a yi eh to yanzu sai dai sai dai sai dai ai abun nan su wa'anda suke da ilimin ya kasance sun yi jagoranci akan tafiyan saboda wa'anda ba su shiga sahu ba a daidaita sahun su E, eh, ka abin da demokradiyya ta gada shine a yawan mutane da suke bayan ka to akwai mutane da yawa a bayan janar eh, buhari kuma mutanen nan akwai wanda ma da ko tuntunin masu yin rawan gani akwai wayansu kuma ba su yi rawan gani ba sai suna duban cewa to tun da yake shi janara ya zai ya tara jama'a sai sai su ma suna ganin cewa yi su ma sun ci zabe. Amma me haka ke nuna kenan domin wasu suna ganin kan cewa ba za a yi dana za a yi kukan zaben da aka yi. Eh, eh, za a yi kuka amma wayan nan ma za su yi koyo za su yi koyo domin ka san su a garwaye ne za a zama za a zama ana bin ana bin ana gwamnatin ai. Tafiyar nan ta bana kam gaskiya abin dubawa ne. saboda ka san guguwar canjin nan da ta zo yadda ka san an yi wahayi sak din nan da ya faɗa duk inda ka je kam ƙuri'a apc ta gani so dole ne za a samu matsaloli ta cikin waɗanda aka zaɓa saboda wani ma bai ma san me ma zai kai shi ba amma guguwa ta kai shi so kaga dole akwai matsala dole sai in a hankali ana sabunta sannan za su zo sai su miƙe. Ba gani kamar cewa wannan ka iya sawa a yi dana sanin zaɓen da aka yi. Eh to dana sani ma a rayuwa ai ya zama kamar jazamun ne. Dole ne kuma ta wannan ne za a gane ciki in ya zama kuskure gaba sai a gyara. Kuma da menene dai an fa zaɓi waɗanda za a zaɓen to amma ko shin ma wanda fata jama'a ke da shi. Kasan dai a Najeriya yanzu abin da yake damun 'yan kasa musamman a nan arewa shine maganar tsaro sa'annan akwai kuma maganar talauci da wuta hanya da dai sauransu ya kamata a fi mai da hankali a kai da farko dai wanda aka zaba ya kamata su waiwaya su ga abin da ya jama'a ina aka fito me yasa kuma jama'a suka zabe su kai su maimaita kuskuren da jam'iyyar pdp ta yi su mai da gwamnatin ya zamana sun kula da abin da zai tallafa wa rayuwar jama'a tana musamman talakawa talakawa ya gari ya samu ɗansa zai je makaranta ya samu tsaro mata ya je asibiti da makamantansu idan suka yi haka insha Allah in Allah ya yadda ba su faɗa ba ta alhaji kana gani wanda aka zaba za su cika alƙawarin da suka yi kuwa a wannan kuma rage gare su mu dai tunda wannan karon kuriyar mu ta yi amfani abin da muka zaba shi aka ba mu alhamdulillah sauran kuma ya rage gare su in ba su yi ba sa ga sakamako daga wajen mu. ba kwa daman zaɓen da kuka yi a ya zami dama tunda abin da muka zaba shi aka ba mu Ibrahim Abdul Aziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 11 ne da kusan minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku da wannan maricen talata da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. To yau mun kawo ƙarshen shirin da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana a kwanakin baya can da ya halarci ranar manoman da kamfanin Sinjanta da ƙungiyar Promcom mai ƙarhi suka shirya a Bagwai jihar Kano. Kun ji tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da manoma maza da mata da jami'an kamfanin Sinjanta da na ƙungiyar Promcom mai ƙarhi. In kun tuna da hwarin harkon shirin, Malam Abdulrahman dan baba mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi ne mana bayani da ƙarin haske a kan ma'anar ranar manoma da makasudin shirya ranar ta manoma. To haka kuma a yau da Malam Abdulrahman dan baba za mu rihe wannan shirin. Ya yi ma manoma albishirin wasu sabbin irrai kuma ya yi kira ga manoma musu so kanku To amma kahin nan Malam Abdulrahman dan baba ya hwara ne da amsa tambayar da Mahmud Ibrahim Kuri mishi game da kukan tsadar kayayyakin kamfanin Sinjanta da manoma ke yi musamman ma masu karamin karfi Duk abu mai inganci ba za ka same shi a raba-raba ba haka saboda yana amfani maimakon a misali zan baka misalin yawancin magungunan feshi yanzu da manomi sai ya amfani da lita hudu zuwa biyar kafin ya samu biyan bukata in ya samu kenan in ya sai irin waɗannan lita ɗaya zai ishe shi aiki kaga ya siya da tsada lita ɗaya amma kuma ya yi tsimin maimakon lita uku saura da zai sa saboda haka mun yi la'akari da wannan kuma mun ba wannan kamfani shawara manoman mu yawanci masu karamin karfi ne kilan aka ce lita guda dubu ɗaya da ɗari biyar ne wani bai da dubu ɗaya da ɗari biyar da zai siya so yanzu haka sinjanta albishirin da muke manoma shine suna nan suna kokarin eh, su ga cewa sun yi kamar yadda aka yi ƙanana yanzu ka ga taki mai kilo goma da mai kilo ɗaya mai karamin karfi ya siya kuma kila iya gonan shi kenan to su ma masu waɗannan magunguna sun sha alwashin cewa za su kawo fakiti fakiti wanda yake in ka bare iyaka goyo kila gonan manomin nan goyon goran feshi guda ɗaya ya ishe shi hmm. to in aka wo magani wanda yake sai dai ya je gonan ya zuba ruwa sai ya kwaye daidai adadin wannan goran shi zai zuba a ciki ya biya mishi bukata kaga kuɗin zai ragu to ana da wannan buri insha Allah kai maganar noman rani har ma kake maganar batun sabon iri na tumatir yaya batun yake a wannan bangare ya yanayin shi wannan tumatur yake wato wannan kamfani kamar da gaya maka sune na uku a ingantattun iraruwa a duniya sun shigo da iraruwan tumatir kala-kala akwai guda biyu muhimmai ɗaya ana ce mishi cibli amma shi wannan ya fi tasiri ga in za a sarrafa ne a kamfani kamar yanzu wannan kamfani na dangote da yake neman ya fara aiki a nan kadawa to irin wannan tumatir za su nema adadin yawancin abin da ake samu yanzu haka a gonakin manoma baya wuce ton hudu da wuya ka ga manomi ya samu ton goma a hekta ɗaya na tumatir wannan tumatir yana ba da ton hamsin zuwa ton sittin akwai wani da ake kiran shi kilele shi wannan za ka iya ka ajiye shi sati biyu ba tare da ya yi ruwa ba ya narke ba kuma ba tare da ka sa shi a freeze ba saboda haka in baka samu kasuwa ba cikin sati biyu tumatir ɗinka na nan lafiya lau in ka samu kasuwa ka siyar in ma ba za ka siyar ba ne za ka iya narkawa ka yi abin da ka miya da shi eh, ciki lafiya baka lafiya za a gwada shi akwai tattasai manya-manya akwai waɗanda ake kira lafayette wanda yake shi ma yana nan yana da inganci za a kawo shi za a jarraba shi a cikin wannan akwai kabeji wanda shi ma akwai gloria yawanci wasu har sun fara kwaikwayon wannan kabeji saboda an ga manoma suna son shi yana da inganci duk za a kawo su a cikin wannan damin saboda haka waɗannan guda uku tumatir ɗin nan kala biyu da tattasai dinnan kala daya da kabeji kala ɗaya shi ma shi za a gwada a waɗannan wurare da za mu noman rani a jihar Kano da kuma jihar Katsina da kuma inda za mu faɗaɗa insha Allah. Uh, batu na karshe da za mu yi magana da kai ne kuna koyawa manoma dabarun noma na zamani misali za a iya cewa a dunkule abin nan ya kunshi amfani da sinadarai na abin da ake cewa chemicals da sauransu wai ko kuna nusar da su yadda ya kamata su dinga amfani da waɗannan sinadarai ta la'akari da haɗarin su ga lafiyar su bil'adama misali na gode da wannan tambaya wato makasudin da ya sa ma propcom mai karfi ta yadda ta aiki da kamfanin sinjanta kenan duk wani taro da za mu yi sai mun yi ma mutane tambihi a wannan saboda haka muna yin wannan tambihi ga manoma kana da sako na musamman ga manoma musamman waɗanda ba su san ma me kuke yi ba eh sako na ga manoma shine wannan kamfani da muke huɗa da su mu propcom mai karfi muna jawo hankalinsu da duk inda suka ji za a yi wannan taro da ya kunshi waɗannan dabaru da muke koyarwa to su kokari su halarta saboda gaskiya wannan kamfani ta zo musu da alheri hanyoyi na dabarun noma wanda zai kai ga bunƙasa nomansu sannan in in noman ya bunƙasa kamfanin nan ta yi tanadi da za ta haɗa su da kasuwa yadda za a siya amfanin su da daraja to ba karamin alfanu ne ya zo musu da shi ba kuma duk lokacin da suka tashi siyan kayayyakin cefanen gonan su su nemi shawarwarin malaman gona za su gaya musu ainihin ingantattun magunguna da za su siya abun eh, bakin ciki shine manoma ya kamata su lura cewa arha bata ado manoman mu suna bin arha in suka ga magani wannan aka ce musu dubu ɗaya ɗari biyar ne wannan kuma 700 ne sai su je su siya na 700 din nan karkenta sai su ƙara dawowa sun siya sun yi feshi sun yi feshi amma bukata bai biya ba kuma duk abin da zaka yi amfani da shi ka tabbatar cewa kana da ilimin yadda zaka yi amfani da shi in ba haka ba za a samu biyan bukata ba noma din riba yanzu ake yi ba noma saboda gado ba da fatan cewa manoma za su amfana da wannan abu To amin Malam Abdul ɗan baba da fatan manoma sun amfana da wannan shiri kuma sun ƙaru da bayanan da suka ji. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Malam Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da duka manoman da ya tattauna da su da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku Halima Jumrau. ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe da izinin Allah. Ku huta lahiya. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai da ra'ayoyi masu sauraro. yau za mu fara ne da sakon sada da daura da aljamaika magarya kitari wanda suka ce salamu alaikum murya amurka muna kira gwamnatin niger da ya kamata ku gaggauta daukar matakin magance wannan matsalar da ake fuskanta ta karancin cimaka wadda take barazana ga al'ummar niger don ba karamar matsala ba ce ganin yadda muke tankarar damuna da haka sai ku gaggauta sauke nauyin da ya rataya a wuyanku na kula da jama'ar ku ba yawan ce ku ce na siyasa ba sai ku sakon garba na hali kan ba inda ya ce salamu alaikum muryar amurka a yau ina kira ga shugabannin afirka ya kamata su dinga taimakawa al'ummarsu da ayyukan yi da ba su ingantaccen tsaro domin hana su yawace-yawace zuwa wasu kasashe domin cirani shi kuma malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya cewa suka yi muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasar najeriya da ta kwatanta gaskiya da adalci a zaben jihar taraba da kuma jihar imo wanda za a yi ran 25 ga watan hudu sannan ta ba da sakamakon zaɓe na gaskiya don kaucewa duk wani rigingimu da ke iya zama ƙadangaren bakin tulu assalamu alaikum da amurka don allah ku mika min kira ga iyayenmu mata gaskiya ya kamata su kula da wuta sosai lokacin girki domin wallahi muna cikin wani yanayi na iska da hazo da fatan kira na ya kai gare ku wasiƙa daga ciroma mai turare dumje jamhuriyar nijar shi kuma garba na halikan ba cewa assalamu alaikum voa hausa ina kira ga hukumar zaɓe don Allah idan za a yi zaben ƙananan hukumomi ya kamata a yi amfani da card reader domin ta haka ne kawai za a kauce wani magudi daga gwamnatocin jihohi. Da ƙarshe sai saƙon Ali Usman taka lafiya da sarkin samarin Ambursa Alhaji Umar Suleiman inda suka ce matakin gudanar da zanga-zangar da wasu dubban mutane suka yi a Afirka ta kudu domin nuna bacin rai kan harin da ake kaiwa baƙi ya yi daidai kuma ya zo a lokacin da ya kamata. tumar Allah kafin mu karkare shirin baki daya ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitattun labaran duniya. to mahmud wata kotu a ƙasar masar yau ta yanke hukuncin daurin shekaru har ashirin a gidan wakafi kan tsohon shugaban kasar muhammad mursi saboda rawar da ta ce ya taka a kisan gillar da aka yi wasu masu zanga-zanga a shekarar 2012 sai dai ya tsallake rijiya da baya ba yanke mishi hukuncin kisan ba saboda kotun ta ce shi da wasu mutane kamar guda goma sha biyu 'yan ikon musulmin wato sun ta da zaune tsaye ne kawai kuma sun takura masu zanga-zanga amma ba su suka yi kisan gilla din ba mun muku kuma rahoton cewa firayim ministan koriya ta kudu lee wanku ya yi zai murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci daman dai an jima ana zargin firayim ministan da cewa karɓar rasha daga hannu wani hamshakin nan kasuwa wanda a farkon wannan watan ya kashe kansa kuma a cikin aljihunsa aka samu wata takarda da ta dauke da jerin sunan mutanen da ya bai wa cin hanci din kuma da masu mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayinku game da cire spiritual general din 'yan sandan najeriya da aka yi a yau wato suleiman abba kenan yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya tani gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu yau wato mr keith home muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe.